Yakubu Sura hudu Me yake haddasa gaba da husuma a tsakaninku, ashe ba sha'awace-sha'awacenku ne suke yaƙi da juna a zukatanku ba? Kukan yi marmarin abu ku rasa, sai ku yi kisan kai, kukan yi kwaɗayi, ku kasa samu, sai ku yi husuma da faɗa, kukan rasa don ba kwa addu'a ne, kukan yi addu'a ku rasa, don kun yi ta da mugun nufi ne. don ku ɓatar a kan nishaɗinku. Maciya amana, ashe ba ku sani abuta da duniya gaba ce da Allah ba? Saboda haka, duk mai son abuta da duniya ya mai da kansa mai gaba da Allah kenan. Ko kuna tsammani a banza ne na siya ce. Wannan ruhu da Allah ya sa a cikinmu yana tsaronmu ƙwarai. Allah shi yake yin mayalwacin alheri. domin haka nassi ya ce, Allah yana gaba da masu girman kai, amma yana yi wa masu tawali'u alheri. Saboda haka, ku miƙa kanku ga Allah, ku yi tsayayya da Iblis, lalle kuwa zai guje muku. Ku kusaci Allah, shi ma zai kusace ku, ku tsarkake al'amuranku, ya ku masu zunubi, ku kuma tsarkake zukatanku, ya ku masu zuciya biyu, ku yi nadama, ku yi baƙin ciki. ku yi ta kuka, dariyarku ta zama baƙin ciki, murnarku ta koma ɓacin zuciya, ku ƙasƙantar da kanku ga Ubangiji, shi kuwa zai ɗaukaka ku, ya ku ’yan uwana, kada ku kushe wa juna, kowa ya kushe wa ɗan uwansa, ko ya ɗora masa laifi, ya kushe wa shari'a kenan, ya kuma ɗora mata laifi. In kuwa ka ɗora wa shari'a laifi, kai ba mai binta ba ne, mai ɗora mata laifi ne. mai ba da shari'a ɗaya ne shi ne kuma mai yinta shi ne ko mai ikon ceto da hallakarwa to kai wane ne har da za ka ɗora wa ɗan uwanka laifi to ina masu cewa yau ko gobe za mu je gari kaza mu shekara a can mu yi ta ciniki mu ci riba alhali ko ba ku san abin da gobe za ta kawo ba wani iri ne ranku ai kamar hazo yake jim kaɗan sai ya ɓace sai dai ya kamata ku ce in Ubangiji ya nufa ya kai rai, ma yi kaza da kaza, amma gashi kuna fariya ta alfarmar banza da kuke yi, duk irin wannan fariya kuwa buguwar aba ce, saboda haka duk wanda ya san abin da ya kamata, ya kuwa kasa yi, ya yi zunubi kenan.